gobara ta lankwame kayan abinci na miliyoyin naira a kasuwar tudun hatsi da ke garin gombe rahotanni na bayanin cewa da misalin karfe uku na daren jiya ne wuta ya kama kasuwar tudun hatsin da ke tsakiyar garin gombe kamar yadda shugaban kasuwar ya shaida mini a lokacin da na ziyarci kasuwar to alhamdulillah suna alhaji usman adamu a ah, ni ne ciyaman na wannan kasuwa na tudun hatsin gombe da ya faru da abu ne daga wutar lantarki in ya faru karfe uku ne na dare ko za ka mana kiyasin irin asaran da yake yanzu za a ce an yi a wannan kasuwa to kiyasi yanzu yadda kake gani gashi dai kana tsaye a cikin nan kana ganin mutane ba a gama fidda kayan ba kuma har yanzu kana ganin ga hayaki can ga sauran hayaki ko ina ga kayan ba ebe ba to kamar yadda ke gani dai a nan sama da shaguna 200 ne suka kone sai dai yanzu zamu yi kurun mun sani an yi asara ne na miliyoyin nerori wanda dole ne daga ba za mu zauna nan ba da zan fi da sakamako na gaskiyan yawan adadin irin asaran da muka yi so na zuwa daga chadi ana zuwa daga nijar ana zuwa daga ghana ana zuwa daga ko'ina a afirka su mutanen yan kwana-kwana kamar sun zo sun kamu ku warai da gaske yan kwana-kwana sun kwana a nan sun zo tankunan su ya kai guda uku su ebo ruwa su dawo to daga bamu ga su je su ebo ruwa su dawo ba zai yiwu ba mu a matsayin mu na union sai mu siyo tankin ruwa mu tare ta a guri mu siyo ta mu kawo a zuba motan fire service mai inji kuma ta tayar da injinta tana fesa fire service kuma suna yi to alhamdulillah da wannan abu ya faru a of special duties ya zo da shi da famset ɗinsa da komai ya kuma mika mana sakon mai girma gwamna ya ce mana kuma insha Allah shi mai girma gwamna na ya tafe zai zo ya duba kuma samu jaje daga ita ma hukumar agaji ta gaggawa ta jihar Gombe a ƙarƙashin jagorancin daraktan mulki Hajiya Laraba Ahmed Kawu tare da wasu ma'aikatan hukumar sun kai ziyarar gani wa ido kasuwar. Na zo ne a madadin gwamnatin jihar Gombe mu yi musu jaje mu gane wa idon mu abin da ya faru. Musu jaje kuma mu ba da shawarwarin da ya kamata don saboda ita wannan eh, eh, hukumar tamu ita ce take rubuta wa gwamnati ta gaya wa gwamnati abin da ya faru. kuma mu ne muke kiyasta wa gwamnati abin da ya kamata ta taimaka wa mutane da shi kuma ku ta ba da agajin gaggawa akwai wani agaji na gaggawa da kuka musu kuwa mun zo mu gane wa idon mu za mu ga kuma abin da Allah zai sa ya ce mana mu kawo musu insha Allah ba zai gagara ba gwamnati kullum tana tare da jama'anta kuma tabbatar maka mai girma Gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Ombo zai kawo musu dauke insha Allah hukumar 'yan kwana-kwana a ta bakin kakakinta malam haruna wambai ya yi bayanin irin ayyukan da suka gudanar wajen shawo kan matsalar gobarar zahiri mun je wurin tun misalin karfe uku muke wurin har zuwa yawar haka muka dawo daga kuma gaskiya an yi asaran dukiya sosai kuma cikin ikon allah mun iya takilin ko kuma mun iya shawo kan wutan tunda bai samu ya wuce ko kuma ya shafi su makwabtaka ba kuna da rahoton cewar ko akwai asarar rai a wannan wuri a yanzu kan mu ba mu da wani eh, ba mu da wani report da ya nuna cewa an akwai asarar to wani shawari ne za ka ba wa su 'yan kasuwa dai ganin dai cewar wannan wuta ma ya faru ne a bayan kusan ba kowa wajen mu dai kulli yomi mukan faɗa ko da ma irin abu mai kama haka bai faru ba ai bai faru ba mukan ba da shawarwari mutane su kiyaye yadda suke aiki da kayakin eh, wuta kayan alatunsu da sauransu in za su fita daga gidajensu ko kuma shagunansu su kashe eh, wutan lantarki da sauransu sannan kuma idan kuma ana girki a wurin da sauransu su duba su san yadda za su maganta irin wayannan eh, abubuwan abdulwahab muhammad muna amurka daga gombe a najeriya